ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه, الله باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى وإن تظاهر عليه التحريم الرابعة أتي قبل كرات اللتاف سيو مسلم يومنا سافير لهدي ashirin da hudu ashirin da uku ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da sha biyu ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida muna cikin kitabu talaq littafi na sha takwas ko na sha tara ko na ashirin ko ashirin da ɗaya a jerin ƙananan littattafai hamsin da hudu ko hamsin da bakwai ko hamsin da uku takwas ko 63 da ke cikin wannan littafi na sayo muslim sabanin karatun da ya gabata jiya mun kai karshen babi na hudu wanda ya bayani akan hukuncin mutum ya baiwa matarsa zabi na zama da shi ko rabuwa da shi hadisi mai lamba 29,478 a cikin baka yau da izinin allah za mu tashi farkon babi na biyar hadisi mai lamba 30,479 a cikin baka da fata Allah ya taimake mu sa mu dace imam muslim Allah ya ji kansa ya ce babun fil'ila wa'ati za'alin nisa wa takhirihinna wa qawlihi ta'ala wa in tazahara alayhi wannan baji zai magana kan abubuwa guda hudu abu na farko al'ila abu na biyu i'tizalun nisa abu na uku tahayyirun nisa abu na hudu almuzaharatu minan nisa abubuwa guda hudu kenan alila shine mutum yayi rantsuwa ba zai kwanta kwanciyar aure da matarsa ba to za mu ji mai hukuncin wannan wa'tizalin nisa da kuma nisantar mata mutum shi ba rantsuwa yi ba amma kuma ya tafi ya bata ya bar matar shi ya keɓe kansa a wani wuri ko ya tafi ya bata wata hinna da kuma baiwa mata zaɓi mutum ya ba wa matarsa ko matansa zaɓi cewa ko su ci gaba da zama da shi ko su rabu da shi da kuma faɗar Allah wa yin ta zahara alaihi wato idan kun haɗe mata suka haɗe wa mijinsu kai suka haɗe masa kai har zamanto ina cutuwa dalilin haka to menene hukuncin wannan an gane ku قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال وانا حديث لسنة جزء عمر بن الخطاب الله يقارى مسيدا يتي لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساء لوكة عند النبي الله ya nisanci matansa ya musu eh, abin nan yi musu yaji an gane ku ƙala umar ɗan khattab ce da halto almasjid sai na shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam zan nasu yankutuna na bilhafa sai na taron mutane suna ɗiban kafan kwani suna watsawa a ƙasa suna tattaka su haka nan suna ɗiba suna watsarwa wa ƙulun suna cewa tsallaka rasulullahi sallallahu nisa a nisa'ahu manzo Allah su ya saki matansa wa zalika qabla an yu'marna bil hijab wannan ya faru gabanin ayi umarni ga matan cewa su ringa yin hijabi wato su kange kawunan su gaburan maza faƙala umar sai umar ya ce faƙultu sai na ce la'alaman na zalika yau wallahi yau sai na san wannan bayanin da mutane suke faɗa haka yake ko ba haka yake ba ƙala umar ya ce fada haltu ala aisha sai na shiga wajen na aisha faƙultu ya binta Abibakar sai na ce ya ke yar abubakar aƙad balaga mai sha niki an tu'uziya rasulallah sallallahu alaihi wasallam yanzu nan ke matsayinki har ya kai ki ringa cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqalat mali wa malak sai ta ce me ya hada kifi da kaska me ya hada biri da gada ina ni ina kai ina ruwanka da abin da ya dame ni ibn al ya kai dan al-khattab alayka bi aibati ka je ma kashin gindinka ka share shi ma'ana tana nufin hafsa ai ta ma hafsa tana yabin da ita take yi duk ba matan manzo Allah ba ne. قال عمر يتي فدخلت على حفصة بنت عمر سينتي بوجان حفصة يا عمر فقلت لها سينتي ديت يا حفصة ياكي حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزلن matsayinki kina gaya kai a ce kina cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wallahi laqad alimti anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yuhibbuki yace wallahi kin sani manzo ba san ke yake yi ba walaula ana la tallaqaki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba dan ni ba da manzo Allah ya sake ki fa bakat ashadda al-buka Hafsa sai ta fashe da kuka tai kuka kuka mafi tsananin kuka da ta taba yi a rayuwarta fa qultu laha Umar dan Khattab yace nace da ita nace da ita aina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake qalat huwa fi khizanati fil mashruba tace ina can taskarsa wurin da iwari ake ajiye kayan sadaka da na kyauta da na abin nan ina can fada haltu umar ya ce sai na shiga fa'iza ana bi rabah gulami Rasulillah, sallallahu alaihi sai na tarar da rabah wani bara na manza Allah sallallahu alaihi ala mashruba ya zauna akan bakin dokin kofa na wannan makewayi mudallin rijilai ala naqirin min khashab ya sako kafafunsa ƙasa shi ina kan wani katako da aka yi kamar matattakala da shi wa huwa jiz'un yarqa alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi wannan naqirin min khashab wani kututturan dabino ne manzo Allah ya sa aka sare shi sai yake taka shi saboda ya hau wurin da yake yin ajiyar kayan wayan hadir kuma tana yake gangarwa ya fanadaitu ya raba sai na kira na ce ya raba ista'zin li indaka ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam neman min izini a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda zo ya tarar da shi a bakin hanya ba zuwa zai ya tsallake shi ya wuce ba zai nuna yana da wata isa ko abin nan kowa ka gani yana da matsayinsu. to ka ba kowa matsayinsa sai ka zauna lafiya kada ka zo ofishin mutum saboda kana takamar wani abu ga masinjansa ka zo kana bugu da babbar riga ko kana wata takama ka ja ka shige a a mai amfani ajiye shi masinjan ba shi da amfani ke an gani kowa an ajiye shi ne saboda suwa na suwa na banda suwa na suwa wannan shi ne rayuwar da mutane suka samu kansu a ciki da aka sai najeriya sai ta rasa alkibla ya ta rasa alkibla eh kowa ina neman sai ya san matsayi kowa ina neman sai ya zama wani sai ya zama kaza sai ya zama kaza saboda abin da ya ga dama sai ya nemi alfarma sai ya yi kaza sai ya yi kaza duk duniya bayan da ake wannan rayuwa ta saba likitanci irin najeriya wannan saba likita ne mutane su zauna ba su iya bin tsari kowa ji yake shi ya isa ba wanda ya sa a masa magana ba wanda ya sa a sa shi ba wanda ya sa a hana shi a shi sai abin da ya ga dama zai yi da haka kenan kowa sai ya haukace kowa ido rufe ana neman matsayi ana neman wata daraja ana neman kaza ana neman kaza saboda a ci gaba da wannan rayuwa ta ballagazanci wannan ballagazanci a cikin rayuwa mutum ya kasa sanin haƙƙi ga abota haƙƙi da haka yanzu umar ɗan khattab yana ba mu wani ladabi yana ba mu wata tarbiyya wannan raba yanzu haka wani a cikin mu nan bai taɓa jin sunan raba haka ne ko ba haka bane amma ana da zai ce bai taba jin sunan umar ba na akwai amma wasu a cikin mu nan ba taba jin sunan rabah ba sai ba bilal dan rabah ba fa a'a shi rabah wani bara ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu da yazo ya tarar da shi ya zauna a dokin kofa duk wanda kaga ya zauna a dokin kofa kenan me ke me yake gadi yake yi to kar ka zo cikin takama da kaza don kai kana takama da kaza shi da suka zo ka wuce da aka yanzu umar sai tsaya sai ce ya raba min iso wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazara rabahun ila al-ghurfa rabah sai haka yake cikin kofar cikin ɗakin da mazala yake ciki thumma nazara ilayya sannan igwaiwayo ikalle ni falam ya yaqul shay'an bai ce komai ba ma'ana ba ya izini ba kenan thumma qultu ya raba, sannan ce ya raba ista'zin li indaka ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam neman min iso yi min iso wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazara rabahu ila al-ghurfa thumma nazara ilayya fa lam yaqul shay'a sai rabahi kalli cikin dakin idawo kalle ni bai ce komai ba sun marafa'atu sauti umar yace sai na daga muryata fiye da wannan kenan faƙultu ya raba sai na ce ya raba ista'azin li'in daga ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ne imin iso neman min izinin shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa inni azunnu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zanna anni ji'tu min ajali hafsa ina jin manzo Allah ina zaton nazo gidan ne saboda hafsa an gane ku wallahi la'in amara ne rasulullahi su sallam mai darbe ha, umar ya kara bayani kenan ita kuma na rantsuwa da allah in manza allah ya ce in kashe hafsa wallahi la'azuri ban na ha sai na kashe ka wara fatu sauti umar ya ce na ɗaga murya ta ba'au ma ilayya anirka sai raba imin nuni cewa hau tako ka hau fada khaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttajun ala hafir sai na shiga wajen manzo Allah su sallam ina ka shingide akan wata tabarma ya ka shingida an gane fajalastu sai na zauna fa'adina alaihi izarahu wa laysa alaihi ghayruhu sai jawo mayafinsa sai lullube jikinsa babu wani mayafi a tare da shi ba wannan ba wai zan asiru qad asfara fi jambihi sai ga tabarmar da yake kwance duk rodi ta ya fito a gefen sallallahu alaihi wasallam فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاعد سينا دوبا سكن تسكى كما ذا الله صلى الله عليه وسلم رمبنسا بيكي أجيا سينا قباب كومي فاتشي وانا أبو بفدن كرهنو با عينين شعير كمر سائي قدا ومثلها قرضا في ناحية أدي بنقرن كما قاوة بقاروانا إتما كمر هكا fi nahiyatul gurfa a bangaren wannan daki a cikin daki wa idza atiqun mu'allaq kuma ga wani ainin nono na dabino an rata qala faftadarat aynaya ite kawai sai na ba zato kawai sai naga suna kwararar da hawaye qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ka ibn al-khattab ibn al-khattab ne isa ka kuka qultu ya nabiy Allah nace ya ma'aikin Allah wa mali la me zai hana ni kuka wa hasiru qad athara fi jambik wai kana kwanta a matsayin ka wai kaba ta akan kaba ta tabarma har ta tsatsa ga abin a jikin a hakarkarinka wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara a ce taskarka gaba daya ba wani abu sai wannan abin da nake gani shi kenan a da a ciki wa za ka kaisar wa kisra fi simari wal anhar ga sarkin kisra can ga kaisar can da kisra suna cikin jin daɗi da walwala ta 'ya'yan itatuwa da ƙoramu na ruwa ma'ana suna cikin arziki da yalwa ta rayuwa wa anta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhali kai kai ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa safwatuhu kuma kai ne zababbe daga cikin bayinsa wa hadhihi khizanatuk wai kai kuma wai wannan shine taskarka da ka mallaka wai iya abin da kake da shi kenan fa qala sai manzo Allah su ce ibn al-khattab ya umar ya kai dan al-khattab ala tarda an takuna an takuna lana al-akhiratu wa lahum ad-dunya ba zai maka dadi ba ba za ka zabi a ce lahira tamu bace su kuma su kisra da kaisar ɗin da kake gani duniya ce tasu sun ci nan duniya sun ci sun cinye sun je lahira ba su da komai ƙultu bala umar ɗan khattab ya ce wannan kaso ya yi da manza Allah na ya yi ƙala umar ya ce wa da khaltu alaihi hina da khaltu ya ce da na shiga wajen manza Allah lokacin da na shiga wa ana ara fi wajhihi al na na ganshi da ka kalle shi labarin zuciya a tambayi fuska a cike ike da fushi faƙultu ya rasulallah sai na ce ya ma'aikin Allah ma ya shukku alaika min sha'anin nisa menene abin da ya dame ka game da sha'anin mata menene wanda zai zo ya tayar maka da hankali ya kuntata maka rayuwa fa in kunta tallaqta hunna in ka sake su fa inna allaha ma'ak Allah yana tare da kai wa mala'ikatahu haka nan mala'ikunsa wa jibrila da jibrila wa mika'ila da mika'il wa ana wa abubakar da ni da abubakar wal mu'minuna ma'ak da mu'minai gaba ɗaya duk muna tare da kai ba abin da za su yi maka kamar yana cewa sake su man ka huta dan me akan su zaka dinga bata ranka kana samun kunci da damuwa wa qalla ta takallamtu wa ahmadullah bi kalam illa rajautu an yakuna Allah yusaddiqu qawli alladhi aqulu Umar yace kaɗan ne kwarai nakan faɗi magana yace ina gode Allah da yake bani furta furta zance wanda in dai na faɗi magana to sai ya zamanto ina fatan Allah sai ya gazgata ni a cikin wannan abin da na faɗa wa nazarat hadhihi al-ayatu sai wannan aya ta sauka wace ce ayatu takhir ayar ba da zabi da manzo Allah ya baiwa matansa zabi da Allah ya ce asa rabbuhu in dallaqakunna ay yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimat مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا التحريم الخامسة عصى ربه يا كساتا وبنجدنسا إن طلق كنا إن شي من زن ألا يسكيكو يا كما تنسى أن يبدله كو يبدله أزواجا خيرا من كنا إمتن يا مسوى تنسما دسن فيكو الهيري لا زمنتم مسلمات مسلمي مؤمنات مؤمنين ƙanitatin masu da'a ga Allah masu da'a ga manzansa a matsayinsa na manzo kuma a matsayinsa na mijinsu ta'ibatin masu yawan tuba zuwa ga Allah duk sanda suka yi abin da ya saba wa manzan Allah ko suka yi abin da ya bakanta masa rai za su tuba zuwa ga Allah shi su ba shi haƙuri abidatin masu yawan bautar Allah subhanahu wata'ala masu yi kan jiki kan ƙarfi ba dare ba rana sa'ihatin masu yawan yin azumi tayyibati wa abkara kuma ya bagaya masa ya cuda masa ibasu zawara ibashi zawara da yan mata sura ta 66 suratul tahrim aya ta 5 da fadar Allah wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir at-tahrim ar-rabi'a wayin ta zahara alaihi ya ke Aisha da Hafsa in kun haɗe kai akan manzo Allah su sallam kuna so sai ya bi ra'ayinku abin da kuke so fa inna wa maulahu to ku sani Allah shine majibancin al'amarin sa zai taimake shi akan ku wa jibrilu hakanan jibrilu zai taimake shi akan ku wa salihul mu'minin da duk wani mutumin kirki daga cikin mu'minai zai taimake shi akan ku kai wal mala'ikatu ba'da zalika zahir duk sauran mala'ikun Allah bayan waɗannan za su zo su dafa da su za a hmm, yake ku mata bi fa ke magana fa <laughs> an gane ku. waɗannan da kuka ga suna rike ƙasa sun kasa rike ƙasa ba wani kowa ya tashi aure sai a mace kwaya ɗaya kamar ido ba ka bane kana zaune da mace ɗaya za ka yi riƙe ƙasa mace guda ɗaya ta kaɗai sai ta sa maka wa'azin ƙasa a gida sai za ka yi riƙe ƙasa to da aka gashi nan duk sun karɓi ƙasar sun lalata ta an fahimta saboda me ba su da policy they have only one policy ah some kana da mace ɗaya bai kamata ka jagoranci mutane ba ka je ka zaje da kanka an gane an fahimta to yanzu mata biyu ne nan gashi aka ce sai an yi wa'azin kasa yanzu Allah sai ya zo manzo Allah abin nan Jibril sai ya zo salihul mu'minin mala'iku sai sun zo sannan abin an fahimta to ta za ku fahimta tun da kuna da mata daidai an gane ku Allah ya samu dace an gane ku sura ta 66 din suratu tahrim aya ta 4 wa kanat aishatu bintu abi bakrin wa hafsatu tazaharani ala sa'iri nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam da nana aisha da na hafsa sun kasance suna haɗe kai akan sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah umar yace sai nace ya manzo Allah a tsallakatahunna shin ka sake su ne qala la sai manzo Allah yace a'a ba yace dama yau sai ya san labarin abin da yake ciki ba qultu ya rasulullah nace ta ya manzo Allah inni dakhaltu almasjida na shiga masallaci wal muslimuna yankutuna bil hasa mutane suna kakabin abin da ya faru suna ɗiban ƙasa suna zubarwa ya ƙulu na tsallaka rasulullahi sallallahu sallama nisa'ahu suna cewa manzan Allah sallallahu ya saki matansa afa an zilu fa ukhbirahum annaka lam to bana saukan jin sanar da su ba cewa baka sake su ba saboda kada aje a yada a gari ka sake su qala na'am in shi'ita manzala Allah yace eh in kaga dama je kai falam azal uhaddithu hatta ta hassara lagadabu an wajehi umar ya ce ban gushe ba muna tattauna da manzo Allah in ne masa hira har sai da wannan fushin da yake fuskar sai kuren wa hatta kashara kai har sai da manzo Allah su sallam ifara yin dariyar yaƙe shine kashar wa fa karshe kuma ya kai ga yin dariya ta haƙiƙa wa kana min ahsanin nasi sagra umar ice mazala su salim ina cikin mafiya kyawun mutane a wushiriya Allah yana da wushiriya to ina cikin mafiya kyawun mutane ko ya fi kowa kyan wushiriya ah. ya fi kowa kyau to da haka wannan min ɗin ba a babinta take ba la mahallala hamina laira an gane ku asalin maganar wa kana ahsanan nasi sagra an gane ku thumma nazala nabiyullahi sallam wa nazaltu sannan annabin Allah sai sakko ni ma sai na sakko fa nazaltu atashabbasu bil jaz'i sai na sakko ina rike wannan kutitiran dabino wa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka annama yamshi alal ardi amma manzo Allah da ya tashi sakowa sai ya sako kai ka ce a ban kasa yake tafiya ba da gonin rike gangarowa ba ma ya masuhu bi yadihi baya rike kututturan dabino ko yana tata tatata akan shi faƙultu ya rasulallah na ce ya manzan Allah inna ma kunta fil gurfati tis'atan wa ishirin ai kwana ashirin da tara kai a cikin ɗakin da ka ware kanka ƙala inna shahara ya kono tis'an wa ishirin manzan Allah ce ai wata ina kasancewa kwana ashirin da tara faƙumtu ala babil masjid sai na tsaya a ƙofar masallaci fanadaitu bi ala sauti na ɗaga murya na yi shela نتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه من ذا الله صلى الله عليه وسلم بيسك ما تنصب ونزلت هذه الآية في ونن آية تسوك وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا النساء ثلاث وثمانون وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف دقنا الأمر ديزو متاني الأمر نداتي كون رشن دادي نامنشي كون صورو نكون شير هنكلي كوتاشن هنكلي أزاؤوا به كوسيس لوكا سنة يادا باس تأيوا با ونصورارو yan yada jita-jita kenan ko yan a bakinmu aka fara ji Allah ya ce walau radduhu ila rasuli da ce da al'amarin ya zo mai da hankali mai ɗimauta mutane sun mai da shi zuwa ga manzan Allah lokacin ina raye wa ila ulil amri minhum kuma su mayar da shi zuwa ga shugabanni ma'abota ilimi daga cikinsu la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum to masu iya kallon abu su masa kallo da duba na tsanaki su tsamo abin da yake ciki na hukunce-hukunce da fa'idoji da kaza da kaza da sai su gano musu abin da yake ciki su tsamo musu hukunce-hukunce su kawo musu mafita to amma mutane ba sa yin wannan har yanzu kuma haka ake ko da biya taso shi kenan kowa malami ne kowa mai fatawa ne kowa mai ba da labari ne kowa ɗan jarida ne ko kowa kowa kowa komai Allah ya ce wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu laula harfun tina'in limtina ba fadan falalar Allah akan ku ba lattaba'tumu shaytana illa qalila da dukkan bi shaydan sai kadan ne daga cikin ku saboda me ya daji ta ji ta dabi'a ce ta shaydan to da duk sai ku zama almajiran shaydan mutum ya zama almajirin shaydan shi ya zama min an fahimta amma saboda rahama ta Allah sai hana wannan abin yau sura ta wata sura nisa ayata ta 83 fa kuntu ana tambattu zalika al'amr sai zaman to ni ne na tsamo na gano wannan al'amarin cewa manzo Allah bai saki matansa ba wa anzalallahu azza wa jalla ayata takhir Allah kuma ya saukar da aya da tace a baiwa matan zabi idan irin waɗannan abubuwa sun faru ba tashin hankali za a ci gaba da yi ba ba riƙe wuta za a yi kowa ija tun ga ya tsaya ba a'a ku tuna abin da ya hada ku na mutunci na girma na karamci na ya kamata to a dubi wannan dubayya din mana ba haka bane ita da ta yi da ta aure ka ba ta maka alfarma ba kai da kai da ka aure ta ba kai mata alfarma ba iyayenta da suka yadda suka baka ba su maka alfarma ba Na ka iyayen da suka yadda ka aura ba su yi alfarma ba ashe an yi ga haka Allah ya ce waje alahu nasaban wasu hira dan adam kenan dole waɗannan ɓangarori guda biyu sai sun haɗu sannan ya cika ɓangaren ubansa da kuma ɓangaren uwarsa duk ɗan da aka samu da ɓangaren uba kawai zai ɓoye kansa cewa ga shi wane ne duk ɗan da aka samu da ɓangaren uwa kawai zai ɓoye kansa ba zai yadda ya fito ya ce shi ne wane ɗan wane ba an fahimta dole ɗan adam sai haɗa waɗannan guda biyu na saban wasu hira sai an samu ɓangaren uba sai an samu ɓangaren uwa to da haka in aka sami irin wannan hatsaniya aka sami irin wannan sai musulunci sai zo sai ya raba gadama din sai ta ga inda za a yi ga inda za a yi ga inda za a yi a kalli kaza a kalli kaza to shikenan sai ku ga an zauna lafiya an fahimta yanzu sai Allah ya ce ba su zabi da san ranta ta aure ka ko ba tana so ta aure ka ba to yanzu sai ta ji ba ta son zama da kai to ba ta zabi karka ce lallai ilalla sai an zauna in ka ce lallai ilalla sai an zauna to ita kuma shedan yana kusa da ita da aka sai ta ɗauki eh, allura sai ta ɗauki kibiya sai ta ɗauki eh, wuka ko ba za ta ɗauka ba saboda shaidan ina gaya mata wannan ita ce hanya ta ƙarshe kuma tana zartarwa sai ta zo kuma ta kama kuka hankalinta ya tashi an fahimta to da haka sai abin matakai na shari'a taka wannan mataki taka wannan taka wannan har a kai zuwa ga samar da abin da shi ita ce maslaha ta ƙarshe kuma in kuka bi a hankali Allah zai samar muku da maslahar ta ƙarshe wadda a kanta in aka hau kanta aka tsaya ba wanda zai yi nadamar abin da ya faru an fahimta to sai mu kalli wasu darussa kenan a cikin wannan kaga Umar dan Khattab yace da wahala ya faɗi magana face sai Allah ya goyi bayan sa akai ko yanzu an yi haka ko ba yi ba ya Rasulullah dan me zaka kwanta sake su abin da yake ta da shi kenan ku ka sake su ka huta za mu tsaya Allah zai tsaya jibril zai tsaya mikael zai tsaya abubakar zai tsaya ni ma zan tsaya kai duk wani mutumin kirki za mu haɗu za mu goyi bayanka ah, to yanzu kai hafsa da aisha sai ku shafa kan ruwa ke to sannan wannan kuma yana nuna maka sariki na kirki inda yake yanzu umar goyon bayan masu sa a a to yanzu ya ce a kan mijin zai iya sare yar zai iya kashe yar a kan mijin zai iya sare wuyan mai yar zai iya kashe ta yanzu kai da wanne gatarin aka sha ka wanda ya ce a kanka zai iya kashe yarsa kai kuma ka hau da menene ake ta ka hau eh, dokin naƙi eh tare da shi mahafsan wata ce a wajensu sannan da ya ɗauka na na'isha take yi da ya ce ta ce kai ma ka eh, guntun kashin da yake girninka ka je ka share sai gane a shi hafsa mata ne tana ciki ai ba wata taba ba tana ciki dumu-dumu da haka da Allah ya tashi sai ce in ta tuba ko biyin da sha dawa kun gani ko amma da ya zo da ya je mata fada ta yi ku ji abin da ya ce wallahi kin san manzo Allah ba san ke yake ba ba san ki yake ba dan ni yake ba dan ni ba da tuni ya sake ki baya santa in baya santa don me zai zauna da ita an fahimta a yanzu abin da wani sako ne yake so ya kai mata fa ke za mu zo mu ji hadisi na gaba zai gaya mata karki daka rawar da aisha take takawa don ke Ba ki da matsayin da ita take da shi a wajensa ni ubanki ba ni da matsayin da ubanta yake da shi a wajensa to ma'ana ta kowane bangare ke kina ne to karki je ki yi rawa a wurin da wani je aka ba shi kuɗi ke za ki ci dukan tsiya babin da yake gaya mata bashir wai abin da ake cewa shine siriki in an samu rigima tsakanin matar ɗayarsa da mijinta to ya sanya zai shiga saboda su bin duk shaidan ina ziga su in ya goyi bayan miji za ta ringa jin an kwaye mata baya to gari in koyi bayan mijin da ita ba za ta iya saki ba ko za ta iya saki to amma ya goyi bayan yashi yanzu mijin sai ce mai, to barin ba shi ita ya je zai aure ta ya aura ba yi ni akwai wanda aka yi haka ita wane ita na a kan yaka kake wannan dauke ta ka tafi da ita in ta gama idda an ka aure ta ka aure ta da Allah wannan magana ce da ya kamata ga ya sarki to amma ku sani shi mutunci madara ne ba shi mutunci riga ne sai kana kana tattara mi kamar babbar riga ce sai kana kana tattara mi idan baka bari baka yi kana tattarewa kana ji wani zai taka maka cuna ya gata ba ka bane to da haka sai an yi taka tsantsan kenan yanzu ku kalli wannan darasin da Umar ya bayar shine darasin da duk sarki ya kamata ya dauka in an samu matsala a gidansa ko a gidan yarsa da take aure to ya je kawai idan ya je a matsayin ma yanzu Umar ya yi bincike waye mai laifin baya mara laifi yayi bai ba kuskure yayi to karka dauka har abada wanda ya yake yana son yarka ya aura kuma zai cutar da ita ba laifi ba ayi bincike amma idan akwai abin da za iya yi ba ma sai an tona an ji kaza ba saboda shi kuma wannan tona tona ina haifar da me wata mata ce ni ne sulhu Abin da duk sanda aka zauna mijin ya ce ta nemar kaza ta nemar kaza shi ba za ta ce ga abin da yake ba to ki dena kaza kaza in Allah ya dago ba sai ta yi wanda ya fi wannan to Allah sai ya taimake ni da na je na shiga sulhun sai Allah ya taimake ni na shiga da iyawa to shine karshe sai ta ce malam yau za a yi sulhun nan ta ce zan faɗa abin da yake damuna da shi ta ce wallahi in dai zai kawo duk sanda aka zo na bai faru da ni in zo ya ce na yi kaza na yi kaza na yi kaza ta ce wallahi ba zan daina ba don me ni da shi ba zai gaya min kin min kaza kin min kaza ba ke daina sai ya kirawo mutane ya gaya musu to yanzu za su iya zuwa su hana ni su zo su hana ni na ce to yanzu ke matsalar ki shine kada i kirawa da zo ya muku zurhu da abin da ya faru i gaya miki ga abin da kika yi masa ke da shi tace yawa in zai mu haka tace duk abin da yace ni kuma nayi masa ba zan sake yi ba ta sa a revealing sirrin gidansu ko abin da yake tsakanin su waje kun ji ko to da yawa mata suna da wannan maimakon ka kira ka ce a zo a yi mata fada kai da me ba za ka gaya mata ba sai ka gaya mata ka ce ga kaza ga kaza kin min kaza ba na so kin yi kaza ba daidai ba ne to sai ta gyara Eh, ita wannan abin rigica ta ce wallahi malam in dai zai zo ita na yi kaza na yi kaza ya gaya wani ta ce wallahi ba zan fasa ga shi nan iga ni tun da nake da shi ya taba ca ne masa kaza kawai sai yana zaune sai zo sai je ya kira wa na wai zo ya mun fada wai ne masa kaza ne masa kaza bayan ban ni ban ma san na yi ba to kun san da daban dariya wani lokacin sai ni so barin ba ku wani labari na ce kai ka yi sa'a tana so ma ka gaya mata me yake damun ko me kai mata wanda ba daidai ba na ce ko wata tana nan ita ta aiki yaro izubar da kuɗi mijin da ya zo ta ce wani albishirin ka ya ce gwada sai ta ce kayi asara <laughs> to sai suka fashe da dariya to shi kenan sai na bar su ana akalla da an an sallami matsalar kes ɗin kes is closed shikenan aka yi wannan aka yi tayi wasa aka yi dariya shikenan aka tashi kuma nan sai suka zauna lafiya to haka ake yi to da haka sarki in ya tashi shiga tsakanin yarsa da mijinta to ya san shiga da iyawa in akwai abin da zai iya bucewa kada a yi tona-tona kar a yi ke yi haƙuri dole sai an yi haƙuri ki ma haƙuri take da ni ba haka ba ne nuna ita ce mai laifi to shi kuma nan ina jin yato eh, wannan gaskiya yana so rike ta ko saboda shi na rike ba umar yanzu ya ce saboda ba don ni ba da ta yana sake ki an fahimta to Allah ya datar da mu ya dora mu akan daidai to kuma nan za mu kwana insha Allah in Allah ya kai mu mako sai mu tashi daga nan da muka tsaya muna daɗa tuni akan maganar kamfin da za a fita insha Allah da kuma zancen ah, tafiya da za mu yi zuwa zuru da kuma ainihin zancen masallaci da muka yi Allah ya bada ikon taimakawa wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimanihim ala nabiyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله